wallah raba ko da kwagaran ku ba son ka aka ba tun da na ga an fara samun to cikin lera rasa an gaji da dole ma na an bagaren ga ta an tambaya ka yana nake ki nuna gabas wayo Allah ya ya muna na kace ya ya Allah mai aiko ke kuma shi ke ɗin <laughs> da ma an ce karshen duniya ran kananan su su magana ba wanda wani aiko Allah wai ran ga ta a magana ce ba wani ya ce ba mama baba mama baba baba ha ka ji abin da ta ka haɗe ko ikon Allah an yaba aljannun ka na yalo sun ka shan yare ya gaba ba taɓa ganin yare ya ci ta yi magana ba kamar wagga anya ha ha babu wasu aljannu alaban ram ta kanta karanta abin da an karota nan abin da Yalmaya TV. <laughs> ce dadi ja, ce dadi. How we? Don to say how we. Say that. How we? Zero girl. Sai ke ji mai mutunci a matsayina na ubanki baki karama sunana. Uwarki. Shaye.